hadihi ila wa rahmatullah kowa daga kuma yau farkon surar da za mu tashi suratul anfal da a wancan lokacin mun tsaya karshen suratul a'raf malam an saukar da ita bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina gaba ɗayanta aw illa wa iz yamkuru bika waɗansu malamai suka ce a'a ba dukanta ne madaniya ba galibin ayoyinta madaniya ne in ban da faɗin Allah ta'ala wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا zuwa waɗansu adadin ayoyi da suke magana game da halayyar mutan makka waɗannan suka ce an saukar da su ne a makka ma'ana dai abin da ake kulawa wajen sanya mu sura suna madaniya ya zanto gaba ta ko mafi rinjayen ta sun sauka ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina mani ta zuwa al-ayatu sab'a kuma kiya Ayar da muka karanta zuwa ayoyi shida da suka biyo bayan ta makiya ce wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una ayar. malamin daga ayoyi sun yi sabani dangane da adadin ayoyin suratul amfani waɗansu ce saba'in da biyar waɗansu malaman da shida waɗansu malaman suka ce da bakwai gurgurda yadda kira'a take sabani wa mawdu'uha ar-ra'is at-tarbiyatu al-harbiyya babban abin da suran ke karantarwa shine tarbiyyantar mutane wajen iya yaki dan saboda jihadin musulunci ana son kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai masu lafiya waɗanda suke majiya ƙarfi kowa ya zanto yana da horo na soja don shirin ko ta kwana babban abin da surar ke karanta kenan musulmi ya zanto yana da ƙarfi yana da karsashi yana da ƙoshin lafiya don da musulunci ya koya masa cewa abin da zai ci da abin da zai sha ya zanto abin da ka iya taimakawa lafiyar jiki baya karya na karbi da aka haramta masa shan giya aka haramta masa shan dukkan wani dangin kayan maye dan suna gurɓata hankali ko kana da karfi karfin suka amfani da su ba inda ya dace kuma aka haramta masa cin dukkan wani kabe wani abu mai dauke da guba ko dafi wanda ka iya kashe lakar jiki ko da kana da himma a zuci in jikinka baya da karfi ba za ka yi amfani ba sun sa musulmi sun zanto mai karfi ta bangare guda biyu karfin zuci da karfi kuma na jiki to lalle ne musulmi ya kiyaye wannan lafiyar ta dan ya zanto sojan musulunci mai gamsasshiyar lafiya kuma ya bin makami gwargwadon hali dan hausa sun ce wa maso zama lafiya tana bin makami <laughs> shine ba za ku kane shi ba kenan ko wannan muna magana akan tarbiyyar musulunci da Allah bai wa ƴaƴansa waɗanda suke karkashin shugabanci guda ɗaya duk inda za su je su dawo suna karɓar umarni daga bangare ɗaya to daga wannan ne za su yi barazana ga dukkan wata duniya ta kafirci babban abin da take karantarwa a tarbiyatul harbiyya nazalat fi ghazwat badr wannan aya ko sura ta sauka a yakin badar. fa tazammanat al min nizam al-silm wal harb da haka sai ta kunshi al'amura da dama tsarin zaman lafiya da kuma tsarin yaki in ana zaman lafiya yaya za ku zama da waɗanda ba ku ba wato waɗanda ba musulmi ba ƙasa ta haɗa ko ko makwabtaka tsakanin ƙasa da ƙasa ko cinikai yaya za ku yi walhar ko kuma in kuna cikin rigima da su yaya za a gudanar da rigima din yaya za a gudanar da yaki ɗin wani zamin ne da kuma tsarin ganima idan an samu ganima ta wani tsari ake karkasa ta gida nawa dawa dawa za a ba waye ba za a ba ba wal asra fursunonin yaki idan kun samu cikin kafirai ya za ku yi da su kashe su za ku yi a'a za ku ce su bayar da kuɗi su fanshi kawunan su ne ko kuma a'a za ku yi musu baiwa ku ce mun ba ku wannan duk ta kunshi wani bangare na wannan wani zamu mu'ahadat wal mawafiq da kuma yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin ku da kafirai in an kulla alkawali in an ce a wutar yaƙi yaya za a tsara wannan zama kuma in kun hango za su cuce ku yaya ya kamata ku yi ku fita wani zamin nasri wal hazima da tsarin da ka iya sa a ci nasara in an fita yaƙi da kuma hanyar da idan an bi kuma za a samu tasgaro in an fita yaƙi duk sunan za ta faɗa wa wajibatul mujahidin fil i'dad wal istidad da abin da ake so masu jihadi su samu kansu a ciki ta fuskar adadinsu da ta fuskar su adadi kaɗai baya wadatarwa sai da tanadi tanadi kaɗai baya wadatarwa sai da adadi wani irin tanadi ake so wani irin adadi ake bukata in farkin umri ba da zalika lillah bayan an samu adadi na sojoji da ya kai bayan an samu tanadi na makaman yaƙi da ya kai to ba a dogara da yawa ɗin ko makaman kuma sai a dogara da Allah Sai ka yi naka ka kammala shi ne ka tanadi adadin da ake bukata da makaman da ake bukata sauran al'amuri kuma suka kyale wa Allah ka wa man nasru illa min indillah nasara ba ta zuwa daga wurin kowa sai daga wurin Allah nazalat ba'da an tamma da zabutu badr min kubra wannan sura ta sauka ne bayan babban gumurzu da aka yi a badar ya tsare allati farraqat bainal shirki wal batil yakin badar din da shine ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa bainal islam wal kufr tsakanin musulunci da kafirci waje ja'alat al islam dawlatan yakin badar din da shi ya mayar da musulunci daga wannan rana ya zamanto daula mustaqilla mai cin gashin kanta mai yancin kanta laha kayanuha tana da wato al'ummata da iyakokinta wani nizamuha tana da tsarin mulkinta wanda ba ta kwaikwayo a gabas ko yamma la sharqiyya wala zarbiya islamiyya miyamiyya wato musulunci ɗari bisa ɗari ba gabas ba yamma ba capitalism ba socialism Allah ya ce annabi ya ce wasu tasuha kuma take da ikonta ba karkashin wata ƙasa take ba ma yi mimma yukhalifu anzimat al'ana daular da take da tsare-tsaren da ya saba wa sauran tsare-tsare na duniya kabla ha qablaha aw ba'daha sawa'un tsare-tsaren da suke kafin musulunci ko wanda aka kirkiro bayan zuwa musulunci duk tsarin musulunci ya saba wuce dan shi tsari ne ilahi rabbani daga Allah kake to wannan ne abinda sunan za su yi isara zuwa gare su kamar yadda idan mun bude da kun ayoyin da zamu gani mai Allah ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai yas'alunaka suna tambayar ka su sahabbai ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma suna tambayar ka anil anfal dangane da dukiyar ganima ai al-ghana'i wato dukiyar ganima kenan sun anfalan jam'u naflin asalin dukiyar ganima an sa mata suna al-anfal wanda kalmar anfal jam'i ne na kalmar naflu bi ma'ana ziyada wanda yake daukan ma'anan kari ko dadi li'annaha mithlu an nafli. domin ita ganima kamar dake ne ko kari ribar kafa ce alama an amallahu bihi alaihim min an-nasri al-akbar doriya akan abin da Allah ya wa musulmi ni'ima da shi na nasara mai girma da suka idan an fita yaki menene babban abin da ke cikin zuciya da farko samun nasara to bayan an samu nasara kuma sai aka samu fursunonin yaki aka samu dukiyoyin su kaga ya ga kari ne bisa da abin da ake da shi yasa asalin annaflu a larabci tsari shi yasa sallan nafila ko dukkan ibada wanda take ba wajiba ba ake sa mata suna mai nafila wato dukkan wata qurba zairu wajiba sai a sa mata suna nafila duk abin da ke tsari a abin da ka samu shi yasa idan aka baka ɗa babban manufa kenan daga cikin manufofin aure ya aka baka jika sai zanto menene nafila ne tsari yasa Allah ya ce wa Annabi Ibrahim wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullun ja'alna salihin mun ba shi da ishaqa mun ba shi kuma yaquba qali yaquba din ne ne kenan duka ne dan gidan ishaqa to da haka dukkan gani masu ake kiranta annaful ko annaful mufrad kenan al kuma wato abin nan dafi manufa dai shine a samu annasar al-akbar wal izz al-adwam a samu dawama ta dindindin annabi na nuhu irin wanda musulmai suka dace da shi aqiba hadhihi al bayan kammala wannan yaki na bada. da Allah ce kul ka ce da su al anfalu lillahi war rasul al anfal su dukiyoyin ganima lillahi mallakar Allah ne war rasul mallakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ja'ala ni ha haythu sha'a Allah da manzon sa ke da ikon raba ganima inda suka so su ce a ba wani kaza kar a ba wani a ba wani adadin da ya fi na wani amma dan kun ne yaki garku sai da shawaran ku kuma za a raba ganima ta dole ku kare Allah da manzon sa ba shi shar'an ta yakin ba haka shine zai faɗi yadda za a raba ganima din ba ku da kacewa a fa ha sallallahu alaihi wa sallam bainahum ala sawa mala yace sai manzon Allah ya raba wannan dukiyar ganima da aka samu a Badar wurin su ala sawa daidai wa daida rawahul hakim kamar yadda hakim ya rawaito fi mustadrik a cikin mustadrik idan mun koma baya kadan mala yace lam makkalafa almuslimuna fi ganaima ba da basmala ko yayin da musulmai suka yi sabani cikin ganima غنائم بدر في غنائم بدر dangane da ganimar da aka samu a badar fa qala shubban matasa suka ce hiya lana mu za a bi rabo mai tsoka cikin ganima saboda mai da annana basharna alqitala dan mu ne muke gumurzo a cikin yaki din wa qala shuyukh da tije suka ce kullari da allakum tahta rayat mu muka yi kin tuta muka tsaya a baya duk wanda ya ga tuta a tsaye yana samun karfi ne gaba da yake da nan fadin da tuta ta fadi ne zai faru sai ka samu kare a cikin zuci ba za ku yi cin nasara abin da ya faru kenan kuwa matasa annabi ke ku shiga sahun gaba da ne ce za ku ci tsaya a baya wannan yana daga cikin dabarar yake an fahimta ku yana daga cikin dabarar yake da ne suka tsaya daga bayan suka rike tutoci amfani shi ne don su karfafa matasa kan su ma ba wai sun tsaya bane suna yin yakin amma dai wanda suka bugu gurgu su ne matasa su da zama sai waɗannan kowa na son ya samu ganima ko adadin sama da adadin dan uwansa da yi suka ce kunna rija Allah mu ne muka ba ku kariya daga baya ta hadar raya muna karkashin tutoci walawin ka kashaftum lafitum ilaina inda tsanani zai tsanani ai mu za ku dawo dai wurin mu dan ayi musaya ko kun dan jawo bayan mu ku ne da mu tare mutu. matsalar kafin ku huta a sai da karfin mu kuka yake wala tasta'tiru biha sai suka ce karku yi ta kanku daga nima nazala bayanu min Allah sai bayani ya sauka daga Allah madaukakin sarki annal mala lillahi wa lirasulihi cewa dukiyar ganima dai ta Allah ce ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama faqat kadai idan nasaru laysa min ahadil fariqayn domin nasara din ba daga dattijai ko samari take ba daga Allah take inna ma huwa nasara daga Allah ne allazi hayya'ahum wanda Allah ya tana da musu irin abin da ya tana da musu na karfin imani da juriya a da kuma jefa tsoro a cikin zukatan kafirai waɗannan al'amuran ne suka sa suka ta nasara kai hatta ma ruwan sama da aka saukar dan kasa ta kame da juna kasulun kazamewa da irin yadda Allah ya turo mala'iku suka agaza musu duk wanda ya nuna agajin daga Allah ne kai dan haka Allah ne zai faɗi yadda za'a yi daga nima a takaice wannan abin da Allah ya kawo riwaya ta tabbata daga haka waɗansu riwayar kuma suna nuna sa'ad bin abi waqas ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukiyar ganima ya ga takobi mai kyau sai ya ce manzon Allah ina son a bani wannan takobi sai manzo Allah ce ba yanzu ba sai sa gina biyo kwasu ya damu yace za a karshen da dan manzo Allah ya zo rabo ya ba wani mutum wanda bai yi zaran kar da nayi ba <laughs> manzo Allah ce masa ba na bane ba ba na ka bane ba ubangiji subhanahu wataala zai bayani yadda za a yi ya samu damuwa sai Allah ya saukar da bayanin da yadda za a raba ganima sai manzon Allah ya kira shi yake to kaga wannan takobin ya fito cikin rabona amma yanzu tun da kai kana so na baka tun da kai ka nuna kana so ni na hakura na baka to aka saukar da wannan ma'ana dai kaga dai dalilin saukar suran ko wannan ayoyi na farko da zamu karanta shi ne tattaunawar da suka yi dangane da dukiyar ganima sai Allah ce lillahi war rasul dukiyar ganima ta Allah ce ta manzon Allah ce sai yadda suka ga dama suka sai yadda Allah ya raba ta fuskantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya fuskantar da manzon sa kenan ya raba ya dace Allah ce fattakullaha wa aslihu zaka bainakum ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku daina jayayya da juna dangane da abin da ya shafi duniyar ku wa aslihu zaka bainakum ku sakunta tsakaninku da juna ai hakikata ma bainakum wanda ke wa tarkin niza ku tsakanin ku ta hanyar musayar soyayya tsakanin ku da juna da kuma barin dukkan wani abu na musu ko jayayya wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku ta'a ga Allah da manzansa in dai kun kasance ku mu'mini da gaske sai إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ۖ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله فندك كتي وأن دعجي كلا مؤمنين ما سيكتشن إيماني سونا وأن إذا ذكر الله دماء أنبت الله تعالى وعيده كما أنبتون هرفا سنة عذابا wajilat qulubuhum fi zukatansu su firgita su tsolaka wa idza tulita alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatkum imana sai waɗannan ayoyin su ƙara musu imani malaki tasdiqan wannan imani a lokacin ne shi da tasdiq amma imani a harkar shari'a musulunci a tarihin ahlus sunna wal jama'a shine kudurin zuci da furucin baka da aikin mai gabbai da haka aiki yana cikin imani zadatu imanan ba wai ayoyin za su kara musu gaskata su ɗai ba har da aiki ayoyi na kara wa mu ne aiki fa nafsu tasbiq taqabbul quwwa lil farq alladhi na'rifuhu bayna ma qama alayhi dalil wahid wa ma qamat a adillatu a kathira wannan duk ta'rifi ne da abin nan su suna fasara imani su wa shine tasbiq wato tafsirin asha'ira kenan amma kuma da muka fada tafsirin ahlus sunna wal jama'a imani dai shine abin da muka fada ma'ana dai mu ne idan an karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sai kuma ayoyin nan su kara musu imani kuma sannan su rinka dogaro bisa ga ubangiji bihi yasiquna la ghairihi da Allah suke amintuwa su sakankance cewa shine zai taimake su ba sa ba sai ce الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الذين يقيمون الصلاة وانا بسفر من مليسي ينا لك تجن سفوفين سنة سيرد الصلاة يأتون بها بحقوقها suna kawo sallah da dukkan hakokinta kiyaye yanta a cikin lokaci yanta cikin jami'i in ta farin ce cika ruku'i cika sujuda karatu mai kyau da sauran duk abin da sallar ke bukata wa min ma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin nan abin da muka arzuta su suna siyarwa ma'ana suna bayar da sadaka sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila masu irin wannan ula'ika humul mu'minuna haqqa irin waɗannan sune mummunai na gaske sidikan bila shakkin da gaske ba ko kwanto cikin imanin su lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wurin su a cikin aljanna akwai daraja daraja hawa hawa wanda kowane mumuni zai samu gurgurdan sa da karfin imanin wa maghfiratun wa rizqun karim kuma suna da gafara ta musamman shine Allah zai fitirce zunubin su kamar busi ba saboda suna da rinjayen aikin alheri mai yawa wa rizqun karim da arziki wanda yake mai girma babban arziki kuma shine shiga aljanna ita ce falala mai girma kuma arziki mai girman gaske to waɗannan su ne sufofin mummune to anan gurin malamai suna ta sauna cewa Allah ya nuna su mummune idan sun karanta ayoyin Allah ko in aka tunatar da su Allah ne ke faruwa zukatun sai su firgita wato zikirin Allah na sa zuciya ta firgita zuciya ta tsoraci Allah din kenan amma a wata aya sai ce Allah zai na amanu wa sakuma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladheena amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab zuciya na natsuwa zukatan mummune ta hanyar ambatan Allah to zuciya ta nutsu to ko akwai bambanci tsakanin natsuwa da kuma tsoraka to ta yaya wannan aya tace ana natsuwa wannan kuma tace ana tsoraka ko menene su su da juna malamai suka ce farkon abin da ake samu a cikin zuciya lokacin da ta saurari Qur'ani da hadisan manzon Allah sauraro na gaskatawa sai ta samu nasuwa dan saboda imani zai koya maka duk abin da ka same shi Allah ne ya kaddaro maka abin da ka rasa kuma Allah ne ba zai zama naka sannan kuma ba ka jin kwanciyar hankali sai lokacin da kake cikin ibadar Allah tunda kai ka yarda bawa ne na to wannan shine nutsuwa da zuciya ke samu yayin a karantar da ita Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaura da me me ke kawo tsoro shi tsoro na zuwa ne bayan nutsuwa din don yayin da ka ganka akan aikin alkhairi kuma in kai mummuni ne na gari duk yadda aikin ka ya yawaita ba ka jin cewa ai mun je tudun mun tsira kana jin tsoron me zai faru gobe kana jin tsoron yaya ranar fitawa za ka fita ne da imani ko za a samu cikin tunda manzon Allah ya ce inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna حتى ما يكون بينه وبينها kitab ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali janna za ga mutum tiriyan tiriyan yana aikin alkhairi saura kirin tsakaninsu da aljanna zira'i daya ma'ana saura kaɗan ya mutu sai a samu rashin sa'a sai a samu mummunan abu sai ya canja sai ya aiki irin na yan wuta ya mutu a kai to ba a lura da mai rayu a kai mai ya mutu a kai Ko wannan ita take sa mun muni jin tsoro duk da yana kan imani da aiki na gari amma rashin sanin cewa yaya kyakkyawar cikawa dan ba farkon ba karshen wato ba girin ba ta yi mai kenan wannan sai sa mun muni baya samun nutsuwa sai in an karɓi ransa yana furta kalmar shahada duk yawan aikinka duk imaninka duk yadda dukiyarka musulunci duk wa'azi duk karantarwarka duk hidimar da kake a musulunci kar wata rana ka ji cewa ai daga yau ne ko mun ji tudun mun tsira ko yanzu muka mutu alhamdulillah in ka samu wannan tunanin ga dan maka tsira kai dai ka rinka fatan aka ya zamanto har ya zuwa ƙarshen rayuwarka yasa manzon Allah na daga cikin addu'o'in sa yake cewa ya Allah ka sanya mafi kyawawan ayyukan musu zanto su ne cikamakin na karshen abin da muka yi mafi kyan rana ranar gamuwa da kai kuma annabi ke cewa amma da khawatim ayyuka ba farkon su ba ake kallo karshe da me ka ina kafirin da yi dukkan kafirkinsa a rayuwa har aka zo wajen yaƙi ya fito karkashin tutar kafirci wani sahabi ya takobin sa zan ji kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah karfe ya soke shi manzo Allah ya ce me yasa ka kace shi ce ai kalmar shahadan da ya dinga tsire ne ka ka tsaga buke ka ka gani nawa ne wanda suka musulunta ko sallah ko su jira ɗaya bai taɓa ba amma annabi ya tabbatar musu da aljanna sun yi kalmar shahada ba su samu ranar lokacin da za su yi ibada ba sun mutu kaga duk barnar da suka yi a baya kalmar musulunci nan ta riga ta kafe ba haka inda mutum zai rashin sa'a ya kasance mummunan karshe ne duk jihadin da yi da dukiyarsa da ya amfani da shi zai zanto bai abin nan yasa kullum mun ne sai ya tsoro kan Allah Allah ya dawo da shi kan tafarki na gaskiya ya Allah ka dawo da mu kan tafarki na gaskiya wannan duk sufofin mummu ne ne imani da Allah yawan sauraron Qur'ani da kuma in Qur'ani an karanta muku shi ya ƙara ma imani ya ƙara ma jin tsoron ubangiji sannan dogaro da Allah sai da sallah ce da dukiya fi sabilillah to sai kuma lafiya كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون مالك ثم ذكر فيما يأتي أسبابا تدل على أن الأنفال لله وللرسول أعدل ذي بيوبايا Allah zai ambata mana dalilan da suka sa ita ganima ta zanto mallakar Allah ce shi kadai sai yadda yake sai yadda manzon sa yake saboda me sai ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda da an ce ganima mallakar Allah ce mallakar manzon Allah ce kama akhrajaka kamar yadda da matan Allah shi ne ya fito da kai min baitika daga gidanka bil haqq da alkawali na gaske ko bil wahayi da wahayi wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun lokacin da aka zo fitowa wata tawaga cikin mummune ma ba sa san a ce sun fito da mene yake ba su fito da niyyar yaki ba to dan me ribar da aka samu kuma za su ce mallaka su ce ba su fito da niyyar yaki ba Allah ne ya umari da yaki ya kaddara yaki kuma ya zo in sa aka ci nasara a yaki dan haka abinda aka samu na ganima wa ya kamata ya zama mallaka su kenan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda dama tun Allah shi ne fitar da kai annahu laysa lahum tadbirun fi khurujika bihim sahabbai ba su suka bada shawaran cewa mu fita yaki ba Allah ne ya baka wahayi Allah ne in gizo ka kuka taho tare da wadalika anna abu sufyan qadima bi irin min ash-sham abin da ya faru a yakin badar sun kuwa sanadiyar yakin shine abu sufyan ya dawo da karauka waɗanda suke daga kasar sham sai dai mahaya raƙuma ko dawaki sun taho da hajar kasuwanci daga kasar sham suna son su dawo zuwa birnin makka tare da shi akwai mutum arba'in zaratan yan kasuwa da kuma waɗanda suke rike da makamai dan kare dukiyar su fasarajan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabu sai annabi ya fita shi da sahabbansa liyasna muha dan su dace da wannan ganimar saboda kun san sahabbai lokacin da suka yi imani suke hijira da yawan su an kwace dukiyoyin sun bar dukiyarsu a makka kafirai sun gaje ka har kawai su gaje ma dukiya ba mutuwa kai ba da ranka sun bar kantinan su sun bar ribar su sun bar menene nasu duk an riga an gaje sai annabi ya samu labarin Abu Sufyan na dawowa daga Sham zai tafi zai tafi makka ka ku dole sai ya bi ta Madina ko ta Madina ko ta Badar galibi hanyar da kafi kusa ta bi ta cikin garin Madina ta kusa da garin Madina su dan ba su da wata hanyar ta wannan kusanci sai manzo Allah ya ce shikenan Kayanmu da aka kwace mana da kwace da aka yawa da dama cikin sahabbai a makka mu ma mu tare wannan ayarin kasuwancin na wannan makka mu kwace abin da ke ciki a madadin wanda aka kwace mana a makka sai mu zan Allah ya zo samu sahabbai sai duk wanda yake shirye yake kan dokin sai zo mu tafi wanda dokin sai yake gida ko ba zai yi tafiya a kasa bai koma ba sai ya biyo mu ba saboda mutum da ku suka fita ya mutum arba'in za su yi da su ai ba yaki ba za a yi ne ku kawo ne kawai ku ba wani magana yaki saboda haka sahabbai ba wanda ya fito da ne ne ba su fito da ne yaki to lokacin da suka fito shine ma nake ta, fa alimat quraishin fa kharajat wa kharaja abu jahl wa muqatilu makkah li yuzbu anha wa hum an-nafir sai lokacin da quraisha suka ji labarin haka sai suka fito daga makka abu jahl ya fito yana shugabantar rundunar wa muqatilu makka tare da shi da dukkan zaratan mayaka na makka li yazuddu anha dan su kare wa dukiyarsu dan su tsare dukiyarsu wa humun nafir wannan tawaga ta mutanen maka su ake kiransu annafir wato tawagar yan kasuwa kuma da suke karkashin su gwamnatin Abu fara ake kiransu musu ne al'ir to ne larabawa idan mutum yi shirme haka ba a cikin abin da ya ba amfani sai ake la fil ir wa la nafir wato shi baya cikin mutanen Abu Sufyan shi baya cikin mutanen Makka da suka fito ma'ana dai duk mutum Makka da bai komai ba an aibata shi da wannan sai huwa laysa bil ilmi wala fil nabi wato banzan banzan rake shi ba shi in son ba shi ba cikin sojojin da suka fito don su kare dukiyar ba to me kai kenan ba ga da wani abin da abin da ya faru shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yaje ta sabai suka fita dari uku da goma sha ko sha biyar ko sha bakwai kamar yadda ake sabani da suka fita sai Abu Sufyan ya samu labarin cewa ai lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabban su za su kare sai ya canja hanya maimakon ya fita jikin garin madina sai kama hanya can a maimakon ma ya fita badar ya kara zamewa dai can wato ainihin yamma kwarai da garin madina ta yadda zai fita gaɓar tekun bahar maliya ya suna ne ya suna ne ya zo kullo ta wajen jinda sannan ya je makka tare da haka duk bai nutsu ba sai ya samu wani mutum da ake kira bambam ibnu amru eh, <laughs> suka yi kinga da shi cewa ga na dan zan baka je ka faɗa mutane masu ga abin da ke faruwa muna cikin hakan saboda haka eh, su fito su tare duke su dan mu sojojin da ke tare da ni ko mutanen da ke tare da mutane mutum 40 ne annabi kuma ya fito shi da sahabbansa babu yanda zamu yi ta haka mutanen masu ji gaggawa su fito zo ne na ina tahowa daga sham lokacin da zan zo kusa da wajen madina inda muke tsammanin sahabbai ya zan ku mutanen maka ko daga kun zo don ku kare duke aka je aka faɗa wa mutanen makka gaba ɗaya ko suka sanar da kowa cewa duk wani shugaba daga cikin mutanen makka sai ya fito kowane shugaba da aka sani a maka shugaban mutanen sa sai da ya fito in banda abu lahab shi ya yi kwana dabaran da yawa yana son wani bikin bashin kuɗi sai ce to a madadin kudin da nake bin ka bashi ka fita yaki a madadina sai kun da annabi yana yahuda ya fita <laughs> ka fita a madadina ya fita sai ya rage matsala ɗaya suke da ita suna rigima da kabilar banu kinana wanda suke bayan garin makka suna tunanin to kar mu fita muna so mu je mai kisa haɗu waɗannan mutanen su kawo mana kansa abokanan faɗan mu ne su kuma kafirai ne yan uwan sai iblis ya zo a cikin siffar surata ibnu malik al-mudriji shugaban banu kinana ya zo da siffar sai zo samu abu jahil ya ce ku fito mu tafi ne ai gaba ɗayan banu kinana suna tare da ku wajen wannan yakin ya haka dai ya zaburar da su dai a fito a je a yake musulunci shine can ayoyin da ba za su yi mana bayani lokacin da dan ya fito yake ce musu in ni jarun lafi to a yau zan ba ku kariya ni da dukkan kabila ta dan ya fito abin nan cikin siffar shugaban Banu Kinana shine Surata ibn Malik al-Mudlim aka fito suka tafi yana tare da su habbadar sai da aka je ga za a fara gabza yaki shi ya ga mala'iku sai ya juya baya su kwana akan dokin sa suka ce haka sunan ibn malik ina sojojin da aka mana alƙawari ina cewa yau kana tare da mu ce a a إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله جديد iqab ka أبدا من da mun gani kaga malaiku cikin tsamani duka musu gansu musu gansu ba da haka yi bai bai abin nan ba ba to lokacin da Qurayshawa suka fito Abu Sufyan daga can wurin ya kama hanyar da suke bin an tsarike a abin nan tsarike sahin kenan kusa da gabar teku sai kasance annabi ya zo badar abu sufyan da shi to dama kafin ya zo kusa badar ya ce to lalle Allah ya sanar da ni cewa za mu game da ɗaya daga cikin jama'a guda biyu ko dai mu game da abu sufyan mu kwace dukiyarsa mu koma gidan lafiya lafiya ko mu game da mutanen maka wanda kuma yaki za a baka sai bai su ce ina ma dai mu game da abu sufyan din da kowa ya koma gida saboda ba su fito da shiri ba ba su fito da shiri ba dawaki biyu ne duka gaba ɗaya. raƙumi saba'in su kuma ɗari uku da nawa goma sha don haka sai mutane guda uku suke tarayya kan rakumi guda idan wannan ya hau an yi kilomita ɗaya ya sauka wannan ya hau a kilomita ɗaya wancan ya sauka har annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ma da mutum guda biyu aka hada su su haura rakumi ɗaya sallallahu alaihi wasallam suka ce karshe mun kai maka ya annabin Allah ka haura kumin kai kadai yace a a ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkum min al-ajri yace ba ku fi ni karfi ba kuma ban ba ku ni ni ma ban zanto na fi ko data ba wajen neman lada yadda kuke da karfin yin ina yadda kuke da kwadayin lada da mai far lada ni ma ina nan da haka maraba din ni ma in samu ladan tafiya a kasa sallallahu alaihi wasallam darussa ne da masu yawan da cikin yakin badara ba dai ba za mu iya kawo su kuma kamar da gusuri tun tsarin tafsiri ne ba sira ba sai dai faɗin abin da larura ta tilasta a faɗi shi wannan kuma a faɗa wanda ya dace da tafsirin aya abin da zai ke so in kai gare mu daidai wannan lokuta lokacin da suke cewa a ina ma mu game da Abu Sufyan a nan mu game da abin nan to shine Allah ke faɗa musu ko fa ga matsayin ku lokacin da za a fita yaki to me yasa bayan an samu ganima kuma za ku ce mallakar ku ce kama asrajaka rabbuka min baitika bil haqqi ai ma Allah kamar yadda shi ya fito da kai daga gidanka da gaske da wahayi to haka shi yake da ta cewa a fuskar gani wa inna fariqan min al-mu'minin da yawa daga cikin mu'minai suna kin ma aje a gamu da baradan yaki din sojoji ballantana ma su fito wajen yaki shine malik ta wa akhadha abu sufyan bil ir tariqa sahib sai abu sufyan ya kama hanyar da ke bin gafar teku fanajat dan haka sai suka tsira da karokan nan na fatake fakila li abi jahalin lokacin da suka samu tsira abu su sai ya sake aiko dan aiki dan ya ga mutanen makka sun fito yace a je a ce mutanen makka su koma lafiya na riga na zagaye sai inda sahabbai ba za su taɓa gani na ba su da annabi na riga na tsira ina kusa da shigowa maka su koma sai aka faɗa abu jahil cewa an ce a koma kila da abi jahalin irje aka ce koma fa aba wa sara ila badr ne ce sam ba za mu koma ba tunda mun fito sai mun tafi yace sai mun je badar mun samu musulmi mun yi musu lalas an yi kwana uku ana can barasa yan mata su yi mana waka dan dukkan laraba su dauka har yanzu mu quraishawa mu ne shugabanni wani bai sake keta mu ba abun da Abu Jahal ya faɗa ke fa shawara sallallahu alaihi wa sallam ashabu annabi ya shawara shi da sahabbansa wa qala yati da su inna allaha wa'adani ida ta'ifatayn Allah ya yi min alƙawarin haɗuwa da ɗaya cikin ƙungiya biyu ko Abu Sufyan ko mutanen Makka fa wafaquhu ala qitalin nafiri sai suka yi ittifaki eh mun yadda za mu yaki mutanen maka in sun fito wa kariha ba'dhum zalik wani sashi daga cikin su ba sa san haka wa qalu lam nasta'id lahu suka ce ya mun Allah ai mun riga muka yi tanadi ba kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cewa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna kuma ga tanin yajadunaka fil haqqi ina ne يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنهم إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك بالحق سنة موسو دكاية الحق تكن لما ريوان ديك نجس فيها القتال سمي حقا أقوم بسي قتالي كوياكي جسونا حق إذ هو كيان الأمة دانشين شيني أبين لكي تتر الأمة ولي قدائي باسو ba da ma ta bayyana suna musu da kai cikin abin da yake na gaskiya bayan ya riga ya bayyana gare su ay zahara lahum annaha sawab ya riga ya bayyana gare su cewa gaskiya ne shine daidai dan Allah baya zafarwa annabin sai abin da yake daidai amma duk da haka suna musu da kai cewa ina ma dai mu je mu ga Abu ka anna ma yusaquna ila al-mauti waɗansu daga cikin su dan tsoro kai ka ce jan su ake zuwa wurin mutuwa wa hum yanzuruna gashi suna ganin mutuwa din ilaihi suna kallon mutuwa din ayanan ganin ido fi karahatihim lahu irin yadda suke kin a tafurin yaki sai ce وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإن يعدكم الله tunawa al'ummarka lokacin da Allah yake muku alkawalin ihda ta'ifatai ne ɗaya daga cikin tawaga biyu cewa lalle za ku da ita al'ayyar imma ka rauka na fasake awin da fi ko taron barada da suka fito daga makka anna halakum ya tabbatar muku in ma wacce ce kuka haɗu da ita ma'ana ko za ci nasara akan wa wadduna tare da haka ku sahabbai ko waɗansu ku kuna goratar anna ghayra zati shaukati kunqulu lakum ina ma waɗanda ba ma makamai ba sune za su kasance tare da ku ayil ba'as waɗanda ba su fito da makami ba wasila waɗanda ba su fito da kayan yaki ba wahiyal iya su ne karauka na fatake ina ma su ne naku haka kuke fata kun yi wannan fatan ne da killati adadiha dan kuna ganin adadin su baya da yawa wa udadiha kuma tanadin su baya da yawa bi khilafin nasir sabanin zarata da suka fito daga makka adadin su na da yawa kuma lalle tun da yaki suka san za su za su fito da makamai masu yawa ko wannan shine manufar ina man fatu da al'ayyab ba nafir ba wa yuridu Allah shi kuma Allah madaukakin sarki yana nufin an yi hikkal hatta bi kalimati ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa as wanda sun riga sun gabata bi zuhuril islam kalmomin da suke nuna musulunci zai tabbata wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi bi yuzhirahu ala din kullihi wa law kana al mushrikun sune kalmomin da sun riga sun gabata cewa Allah sai ya rinjayar da addinin musulunci kan sauran addinan da ba shi ba haka Allah yake so ya tabbatar ya zanto dubon dan batin shine yakin badar daga nan musulunci ya fara samun yanci ya fara tabbatar da daula sannan ya samu damar yaduwa a bankasa domin karya gwamnati irin ta shawa da ke Makka ga gafar da su ga girman kai ga yadda Larabawa suka amince da su karya su a wannan ba karamin riba bace ga musulunci wannan zai sa dukkan waɗansu ƙungiyar Larabawa ko kabilun Larabawa da za su yi tunanin kai da musulunci farmaki to kuma su ta yanzu. to abin da ubangiji ke so ya tabbatar da mummune kenan a wannan wa yakfa dadal kafirin dan yanke kashin bayan kafirai ai akhirin karshen su bil istisal ta hanyar tumbuke su daga ban kasa fa amara kun bi kitabin dan haka sai Allah ya umarce ku cewa ku zo ku yaki nafir wato sunan rundunar yaki cikin li haqqan wa yubtil al batil wa law kariha al mujrimun ya ce ku yake su ne haqqan haqq dan Allah ya tabbatar da gaskiya ita ce gaskiya cewa tana cin nasara dan zamantowar ta gaskiya ba dan yawan mabiyanta ba ba dan masu riko da ita sun fi kowa tanadi ba a'a dan sunanta gaskiya ne za ta ci nasara li yuhsal haqa wa yufsil al batila kuma Allah ya lalata bata shine kafirci walau kare na mujrimun ko da kafirai sun ki al mushrikuna zalika ko da kafirai sun ki haka wa hadha mimma yadullu ala anna al anfala lillah wannan duk dalilai ne da ke nuna a ce dukiyar ganima dai mallakar ubangiji ce sai da yake ayi al-mudabbiru al-mudabbiru li hadhihi al-umur wanda shine yake gudanar da dukkan waɗannan al'amura wa rasul munaffis kuma dukiyar ganima tana tabbata ga manzon Allah al-munaffiz li amrillah wanda yake zartar da abin da Allah ya umarni yace nan duk ubangiji subhanahu wa ta'ala na faɗa musu manufar tafiya yaki kaga nan gurin dai duk abin da zai ƙara nuna mana shine mu rinka daukan darussan da ke cikin sira saboda mu samu daman bayar da ansa ga abokanan adawa da ke zargin addinin mu kuma yawanci idan mun jahilci tarihi ko sira sai mu kasa ba su ansa za su zargi addinin mu sai addini ne na faɗa addini ne na yaki addini ne na shan jini annabi ya je yaki yayi kaza ya kasa kaza ya kasa kaza to kowane yaki idan ka duba sababinsa sai ga sababi ne wanda ke karɓaɓɓe a shari'a da hankali yanzu mutanen da aka kore su aka kwace musu dukiya a maka waɗansu aka raba su da matansu waɗansu aka raba su da kasu waɗansu aka raba su da kaza dan Allah wanda suka musu wannan kwacen sai ga sun zo da wata yan fatake da kayan kasuwanci za su wuce suka kwace wannan a madadin nasu zalunci suke ko adalci ce adalci ce sannan kuma kuna tsammanin abin da za su kwata wanda mutum arba'in ke dauke da shi zai kai wanda aka kwace musu a maka kuke ba a ce wannan har yanzu ma ya kamata a ce akwai suku doriya akan haka kuma sun fita yakin nan su ma ba dan suna so ba gashi da nasu qur'ani nuna mahalicin su mahalicin waɗancan gafaran da aka yaka shi yace ayi yakin a haka kuma ya bada nasara a yakin menene laifin annabi ko sahabbai kaga duk waɗannan dalilai ne da zaka iya fito da su fili ka bada amsa don ka kare musulunci إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم رأ فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يعني دي تبتا cewa za a gamu da mutanen Makka kuma lalle abin da zai faru shine za a yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuwa Badar ya kama wuri da ya dace ya zaɓi wuri da ya dace shi da sahabbansa ana nan ana tunanin me zai faru me zai dawo wadan suna tsoron dan ne za a tafi yaki bayan ba mu da tarihi bayan ba mu da kaza kafiran makka da suka zo sai suka samu wuri can inda yake akwai tudu na yaki tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam إذا الله زي بياني تنقب إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المئات يدعى أبوك إذا النبي هذا بانغر عند مدينة في ga kuma kafirai daga nan gudun suna gaba da shi tsakanin su ne ko ɗansu 'yan kilomita ba adadi kaɗan ɗan gaba da su wajen kilomita masu yawa abu safiyan ya biya su da ya wuce shine warrakabu asfala minkum su suna can daga gangare sun riga sun samu su dole waɗannan ne za su lokacin da ake nan gurin annabi na neman shawara me ya kamata a yi me ya kamata dan ya jinjina ya ji sahabbai da karfin su da kuma jure wasu kan yaki galibi duk suka yi dacewa a tafi duk abin da zai faru je fa yana daga cikin kalma mai daɗi da malamai ke sabanin waye ya faɗa abu baba ne ya faɗa ko kuma sa'ad bin ubada cewa yake cewa ba za mu taɓa ce maka ba irin abin da banu isra'ila suka ce wa musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun mu za mu ce ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna za mu tafi tare da kai duk inda kake wadan suka ce abu lubaba ne wadan suka ce abu ubada ruwayar muslim ta fi inganci ta nuna abu ubada ne fa a sa'ad bin ubada to sa'ad bin ubada ko bai je wannan filin yakin ba to kenan ya faɗe ta ne a madina kafin nan to haka waɗansu malaman suka rinjar waɗansu suka sai abu ba a takaice sahabbai sun yadda natija ne iya sun yadda su kasance tare da annabi cikin wannan yaki ko ma mai tsaba ne fa amma annabi ya yadda su kaɗai da suka san waɗannan ba sai an tura maka an nemo a Madina ba an nemo agajin masasu wanda ke Madina sai zaman su a Madina a cikin wannan tafiya annabi ya halifantar da abdullahi bin umar maktum ya zanto ne sarki a madina har kafin annabi ya shi ke wa mutane neman ci kuma shine shugaba har zuwa lokacin da annabi ya dawo daga yakin ba to kaga wannan fadlan abdullahi bin umar maktum ke to da aka sai ne imam wannan na nuna koda makaho ana sa shi zama imam tun da a ce makaho baya limanci da annabi ba zai na faɗo wannan don saboda arfa ɗin bana da aka yi wanda ya limanci a arfa wannan shekh abdulaziz alif makaho. ina jin wani na tiyatu ta kaga ai makaruni ne malamin maya. yau da miji zo ba kawo kuma a ce a filin arfa duk ba malamai a duniya kawo don san kai aka za ka kawo wani makahu ga annabi ya ajiye abdullahi bin umar maktum a madina shi zai nima su zuwa shi zai kamsu salawat shi ne alƙali shi ne malami shi ne shugaba inda lokacin wadanda za su kawo madina hari shi ne kudi ya ra'ayi kuma ga shi makahu ne makaruhi ne ke so ne zai zo makaruhi Allah sallallahu alaihi duk da haka saboda yaki sai ya tura waɗansu mutane guda biyu yan leƙen asiri ko uku cewa ku je ku koyo mana sabiyin ɗin wannan filin ne ke faruwa bayan duwatsun nan ku laɗe ku hangu ko za ku hango abokanan gaba ku zo ku kawo mana bayanin ya dace da su ma mutanen maka su ma sun turo waɗansu mutane na su musu binciken ina ruwa yake don su kame rijiyoyin wajen don su zanto karkashin su kasan yake dan dabara ne waɗannan mutane nan suna binciken ina ruwa yake ya za a yi ya za a yi sai suka yi aune da sahabbai sa sahabbai suka kama su ya suka taho da su wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo manzan Allah na sallah da sahabban da ke tare da shi bayan an kammala yake tambayar su daga ina suka yi bayanin mutanen makka ne yaushe kuka fito kaza kaza kaza nawa ne adadin ku suka ce bin sani adadin dai da yawa da annabi ce za ku da annabi ce ko kudi ka aiko rubu sallallahu alaihi wasallam wata hanyar lissafi wanda mathematics masu dukkan masu ne kariya ba su santa ba wato ko ne da kan mutum nawa nan mutum da kenan ina kuma zai wadatu mutum dari ce to lalle haka ne ka ku haka suka zama zo mutum dubu ne aka suka zama to ta hanyar su kaga aka rinka samun labarin abubuwa a tsiran yakin dan a san wani irin shi za a yi saboda matukar baka san abokin adawar ka wani irin dan da yake da shi ba kana da matsala a yaki amma sanin da yake ciki so mai abokin gaba ke ciki ma abokin gwagwarma yake ciki na kana don soja kai hatta karfin tattalin arzikin kasa ana leken sa hatta kasar noma ana sarta kai iri na shuka a yau a duniyar yau a siyasa yau ba ana wannan leken asiri saboda wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yi tanadi cikin ikon Allah da manzon Allah ya samu wannan bayani ya tashi yana roƙon ubangiji yana addu'a kan ubangiji ya ba su nasara shine Allah ke cewa in tasbihu rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ku ai tatlubuna minhu al-ghawsa kuke neman agajin ubangiji su tanyo daga wurin sa bin nasri alaihim dan ya ba ku nasara kan fastajaba lakum sai Allah ya ansa muku anni yiddukum Allah yake zan zan taimake ku bi alfin min al mala'ikati murdafin da adadi dubu cikin mala'iku murdifina suna bin juna mutatabi'ina kenan yardifu ba'dhum ba'dha sashi suna bin sashi ma'ana ba wai za su zo ne dubu din gaba ɗaya ba a'a da wani adadi adadi za su rinka sauka kada ganin kamar sojoji na saukan lema a sanan lediri ya ɓaci akwai wani abu da zai biyo bai kenan shine murdifin yarjifu ba'dhum a wata kira'a murdafina sai zanto Allah ya ba su umarni su zanto murdafina din kenan duk kira'an guda biyu su ne ko kira'an kenan wa fi yaftahu wa an yurwa wa laysa mu'awwal lan zanto mutatabi'ina kenan awwalan thumma alafin ma la yake dubu ne a karan farko daga baya suka zanto dubu uku sun makamfatu sannan suka zanto dubu biyar kamar fi ali imrana kamar yadda suratu ali imrana ta nuna sun manab wannan haka mana ya faɗa me yake nufi kuma fi ali imrana yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa alan yaqiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin to anan gurin akwai sabani wannan aya da ke cikin suratul anfal ta nuna adadin dubu na mala'iku can cikin suratul ali imran an nuna dubu uku zuwa dubu biyar to sai malamai suka yi sabani shin wannan adadi dubu daya dubu uku dubu biyar duk ayoyin suna magana ne akan yakin badar ko ko yaya ne waɗansu malaman suka ce duka ayoyin suna magana ne akan yakin badar menene dalilin ku suka ce anan da suratul anfal kowa san suna magana ne akan yakin badar gaba ɗayan ta kuma a can gurin ma inda aka kawo wannan adadin an ambaci adadin bayan ambaton yakin badar nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يجدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين to in muka dauka akan yakin badar ta sauka to yaya aya za ta ce dubu daya wata ta ce dubu uku wata ta ce dubu biyar to shine bayanin da malaya anan kika ce wannan alƙawarin farko ne dubu daya sannan sai Allah ce kai ma ƙara za su zama dubu uku da ya karshe sai ce kai za su ma su zama dubu biyar ma'ana dan ya san dubu biyar zai baiwa annabi amma yana ba shi da kaɗan da kaɗan dan ka rinka zai ni'imar ya fi a baka gaba ɗaya amma a baka dubu ɗaya ka ɗaga tsammanin kila ba ƙari sai a ce ga ƙari ka sai ka ji daɗi sai a ce ga wani ƙari sai ka ji kamar ka tashi sama to Allah ya haka dan ya ɗan ana ya nutsar da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka suke ba da amsa idan sun ɗauka cewa kan yi ra'ayin cewa duk yakin badar amma magana ta biyu shine maganar malaman da suke cewa alal hakika maganar cewa mala'iku dubu wannan a yakin badar ne amma maganar dubu uku da dubu biyar wannan a yakin uhudu ne dan yakin uhudu ne waccan aya ta surar surar ali imran take bada bayani akai an gane ku akan yakin Uhud suke magana gaba daya amma batar yakin Badar da aka yi cikin ayoyi biyu dannan cikin aya daya wannan jumla ce itrabiya ba ta da alaka da mawdu'in Ali Imran ba an gane ko dace in tubawu al-mu'min maqaida wa idza qadarta min ahlika tubawu al-mu'minina maqaida lil-qital wallahu sami'un alim tubawu al-mu'minina maqaida lil-qital dama an fito dan yakin A ina ne kenan wannan aure idan amma ta'ifata minkum an tafsala wallahu waliyuhuma a ina wannan ta faru a yakin Uhud bayan an riga an fito Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zuga waɗansu mutane cewa su koma baya dan me za su fita yaki ya kusan komawa da ɗaya bisa uku rundunar yaki zai koma da su baya Allah da ya nutsar da zuciyarsu suka tsaya shine Allah ya ce wallahu waliyuhuma wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun to shine sai Allah ke cewa laqad nasrakum Allah badran wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun to an gama da maganar badar in taqulu lil mu'minina alay yakfum an koma yaki uhud kenan daga nan kuma akai tayi akai tayi hadha bayanul nasi wa damu da la tahinu wa la tazanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qawli rasul wa la tansarakum Allah wa da wajhu tahsunhum bi idni in tusiduna wa la tanuna ala ahadin wa rasul yadawkum fi ukhrakum fa azabukum dhannan bi jannatin lika azwa tan kuma duk uhud ake magana shi yasa sai suka ce a nan yakin badar kai tsaye Allah ya ce zan baka agaji da mala'iku dubu ba tare da wani sharadi ba annabi ya addu'a aka ce da za a baka an sa addu'a ne amma a yakin Uhud ba a nuna annabi ya yi irin wannan addu'ar dan haka alkawarin da aka yi a can an sa masa sharadi an gane ko alan kuma an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al-malaikati munzalin bala sai ta me in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum yun furihim hadha yumdidukum rabbukum in kun yi hakuri kun jure kun yi kaza kun yi kaza to agaji zai zo muku in ba ku yi hakuri ba agaji da haka suka ce agajin bai zo ba tun tunda ba su yi hakurin ba sun fita suna neman ganima Allah ya yi kuma yi rizal dunya wa minkum yi rizal akhirah sun fita suna neman ganima don haka sai agajin bai zo ba kamar da sun samar kuma da haka dai ni dai zancen da naji rin zuwa wannan naga da dama daga cikin malamai sun tafi kai irin sai Muhammad Aminu Sanketi cewa wannan aya ta suratul anfal ta suratul anfal tana magana a yakin badar waɗancan kuma suna magana ne kan yakin uhud to sabani kuma in sun tafi kan yakin uhud ne mala'ikun sun sauka ko ba su sauka ba nan ma sabani waɗansu sun ce bai sauka ba dan Allah ya allaka saukar su cewa da jarabi ne in tasbiru wa tattaku ya yi min fawt to tunda ku bi asabar ɗin ba kuma an samu waɗansu ku yi takawa din ba dan takawa ga sun saba wa annabi Da haka ba lokacin da suka damu cewa dan me aka tsara akan mu sai Allah ke cewa a wannan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai da kanku ne ku ka jawo wannan ne kenan malaiku ku su wadansu kuma suka ce duk da haka dai su a takaice dai wannan aya cewa mala'iku dubu Allah madaukakin sarki ya taimaki annabi da sahabbai da su a yakin badar sai Allah ce wa ma ja'alahu Allah ubangiji ta'ala bai sanya wannan agaji na mala'iku ba illa bushra sai domin bishara da ya muku albishir wa litatma inna bihi qulubukum kuma domin zukatan ku sun inda kuna kukan kun fito yan kadan kun fito ba ku da makami to sai aka ce ga agaji na mala'iku wannan yanzu za a samu mai kenan za a samu nutsuwa bushara ce Allah ke yi kenan dan ku samu nasuwar zuciya ku wa man nasru illa min indillah kuma ku sani agaji ko nasara ba daga kowa ki ba sai daga wurin Allah inna Allah azizun hakim lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala aziz wato mai rinjaye ne hakimin sannan mai hikima ne cikin dukkanin al'amuransa fa fihi tanbihun ala anna al 'ala al wannan na nuna akwai fadakarwa cewa lalle wajibi ga kan musulmi ne Allah ya tawakkala illa ala Allah kare dogara ga kowa sai Allah bi jami'i aqwalihi cikin dukkanin al'amuransa wala yasiku bi ghairihi kare abuntu da wani Allah fa inna Allah ta'ala bi yadihi al-zafar ubangiji ta'ala a hannunsa ne nasara take wal i'ana da taimako wa kullu ma وكل ما تحصل من ذلك مثل الأنفال فهو له ولرسوله إذا دع أبن دي بيو بايا bayan nasara abin da ya tsoro kan nasara kamar dukiyar ganima to ya zama mallakar Allah kenan tunda nasarar ma dama da gare an ku إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وبنجد تيك إذن يغشيكم النعاسة كو يبسيكم النعاسة كما يدى قراءة تتبلغم بالياء والتسديد أو تقراء دياء دكما شد أكي سينو وقرئ بدونه أو تقراء باتارة شد إبا وبألف وتدألف إذ يغشاكم النعاسة wa biduni tasdidin a wata qira'a ba tare da tasdidi din ba kuma ba kuma tare da abin da alif din ba ma'ana da qira'o'i ne idh yughikum an-nu'as amartan minhu ko suna lokacin da ubangiji ya lullubar muku da wato gengedi ya sa muku gengedi amanatan dan saboda ya aminta saboda amintarwa nan da gare shi Allah madaukakin ai amnan dan ku samu natsuwa dan ku samu amintuwa mimma hasala lakum min al-khawf saboda irin abin da ya faru gare ku na tsoro a farkon al'amari wannan biyar cikin abin da Allah ne insa bayan Allah madaukakin sarki ya yi alkawalin mala'iku sai kuma da aka fito filin yaƙin. dan ma kar tsoro ya kama su sai Allah rinka turo gingidi yana dauka ana yaki kana gingidi saboda an sai ka ga abu ne zaka firgita to ba ga shi ba daidai lokacin da ka bude ido kuma sai da kafiri arha sai ka kai masa sara din gidi su ni ne abi tsar ke cewa kuntu min man unzira alaihi nu'asu amanatan yawma uhud hatta saqata fi min yabi miraran abu tsar yace ina cikin wanda aka so karo gingidi din bi na ban san so adadin da dunne ba ta fadin jiyan dauka ta fadin jiyan dauka do ana yi wannan yana cikin natsuwa da ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar musu baya ga wannan wa yanzilu alaikum minas sama'i ma'an sannan kuma Allah ya saukar da ruwa ba wai ayoyin na kawo abun a jere ba yadda suka faru tana ba da labarin jumlar abin da ya faru an gane ku da haka idan muka zo farkon faruwa za mu ga lalle addu'a annabi ya fara yi a filin tun kafin an ya yaki waɗansu suka ce addu'a karshen abu ne abin da ya fara faruwa bayan su zo wajen Allah ya saukar da ruwa to da aka tashi saukar da ruwa din sai aka yi ma mako mai yawan gaskiya inda kafirai suke don haka ya zanto ga tafi ga rishin jin daɗin barci kaga duk ba natsuwa ka kwanta cikin lema inda musulmai suke ta aka rinka yin ne yafi irin yib yib yib nan wanda ba zai karya maka tanti ba ba zai komai ba kasa kuma ta samu gamewa da juna tunda kasar akwai sahara to aka yi ruwa akwai dan taɓa taɓa da za su haɗe da juna ta da in ka saka ba za ta zabe duk sai musulmai sai kara ganin akwai kasashe to kuma ga alkawali dama an riga an yi cewa ga mala'iku kuma za su duk wato karfin jiki kuma aka waye gari ma ka tashi kana ta barci kaga duk babu tsoro kin sarra wa yanzu alaikum min as-sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa na musamman daga sama ya aiko shi daga gare shi Allah ta'ala li yutahhirakum bihi domin ya tsarkake ku da shi min al daga hadasi ga wanda ya bukaci yin wanka ko alwala wa yuzhibu an furidin shaytan domin kuma Allah ya kautar muku da wato dattin shaytan ai waswasatahu ilaikum irin waswasin da shaytan zai rinka jefa wasun ku bi annakum law kuntum ala al ma kuntum zam'a muhdasina wadan suna cewa muhdasina da a ce kuna kan gaskiya ina kishilwa za ta kama ku to karshe Allah ya saukar da ba ki tsoro da a ce kuna kan gaskiya dan mai jaraba za ta kama wani rasa ruwan wanka to karshe Allah ya saukar da ruwa inda zai inda za ku samu abin da za ku yi abin nan sarki da kike wal musrifuna alal ma ya za ku kwanta cikin nan gurin da musulkai can gurin sun samu yadda sa kama rijiya to sai Allah ya saukar da ruwa dan ya kore wannan tunanin shine wali yazi ba an kore shi shaytani wa yazi ba kai an kore shi shaytani wali yarjifa ala qulubikum kuma domin Allah ya daure zukatan ku dauruwar zuciya shine samun nutsuwarta da yaqini kan cewa Allah zai taimake mutum aidil yaqini wa sabr ويثبت به الأقدام kuma domin a sanadiyyar wannan Allah ya tabbatar da kafafun ku kan kasa Allah ta sufa tirramli sai yadda kafafunku ba za su rinka nutsewa cikin yaki ba li'an al-ma'a idza nazala ala ramli domin idan ruwa ya sauka cikin yaki jamada yakan dan sandare haka ya tattaru ri guda wa sahul al-mashu alayhi tafiya akan sai zanto tana da sauki walan lokacin gubarun sannan kuma babu kura wa kullu hadha mimma yubayyinu anna an-nasra inma huwa min indillahi min Allah wahda do wannan na nuna mana nasara dai daga wajen Allah take kika to sai ce ne kuma إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب إذ يوحي ربك تناوى الأمة كلوكة تلد أبنجد كي وحي إلى الملائكة زواج ملائكو الذين أمد بهم المسلمين ملائكون دا الله يسولو دان ستاو آغدي دا مسلمين الله تلسو أني معكم كتفي إنا تلدكم حتى ملائكم معك الله تلسو معكم إنا تلدكم بالعون والنصر tare da taimako da agaji fasabbitul ladina amanu ku je ku nutsar da waɗanda suka yi imani su samu natsuwa da karfin zuciyar fuskantar abokan adawa bil i'anati ta hanyar taimakon su wata bishiyar da kuma musu bashara sa'ulti fi qulubil ladina kafar ru'ba da kanu zan jefa tsoro cikin zukatan kafirai ta ji ba duk wannan abin da mala'iku da addu'ar annabi da saukar ruwan da gingidan kuma dai a jefa tsoro kuma cikin zukatan kafare kaga ai suna ta riga ta tabbata zan je su tsoro cikin zukatan kafa fabbri bi fokal anaki ku do ku ta sarra kai akan wuya sai za ku rinka fille kawuna wasribu minhum kullu banan ku ta sarran kowace gaba wato har inda za su yi saran ma faɗa musu aiki. a tsare wuya kai ya fita a datse hannu <laughs> wasribu minhum kullu banan ubangiji na musu itara dan su samu cin nasara ku kowane irin abin banan kowace gaba a ne dai gaffan hannu wa rijlayin da kafafu fa kana rajulu yaqsidu darba rakabatil kafiri za ga mutum cikin musulmai ya fuskanci kafiri zai fulle masa kai fa tasqutu qabla an yasla ilayhi fa yuhu sai kawai ya ga mutumin ya fadi kansa an fulge shi kafin shi musulman ya kai takobinsa tuni an riga masa kai ne wani sahabi yake cewa ga abin da ya faru na riga na na bi wani kafiri zan abin da dinsa kawai sai na ga gefe guda ya faɗo a gabana jini a nan dinsa ga abu a nan dinsa ga kaza dinsa sai manzo Allah ce wannan agajin sama ta uku ne daga sama ta uku ne wannan haka kamo Abbas ibn Abdul Muttalib babban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yana barazana ni na kamo abbas zai kalle shi kai ba kai bane ba wani mutum ne mai siffa kaza mai siffa kaza sai annabi ya gane mala'ika ne ya dauro shi <laughs> dan wani ya zo na barazana wai shi ne ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من الحصى من ذا الله يجي جسد جمعي تيا نياكي فلم يبق مشرك إلا دخل في أيديه منها شيء ba wani ɗaya cikin adadin kafiran nan dubu face kowa sai da ya samu rabansa na tsakuwa ko ƙasa a cikin idan uhudimu daga nan aka rinjaye su dama da aka zo wajen annabi ya zaɓi wuri wanda yake kan tudu sai ce a masa tent ɗinsa a nan gurin aka yi masa rumfarsa a wajen wanda zai rinka leƙen dukkan me yake gudana a filin don shi ne babban komanda su wani ku yi kaza su wani ku tsaya su wani ku yi kwanto su wani ku tsaya wani rike tuta wani kafin sai da komanda wanda ya iya yaƙi da shi ake samun nasara ba wai yawan mutane ba dan yaƙi in ba fulanin ba nasara kowa ko zai fa annabi iya tsari sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka fito kafin a fara kafin bayan an yi mubaraza kenan farko ai mubaraza aka fare wani ya fito daga nan wani ya fito daga nan gurin da Shaiba ibn Rabi'a da Utuba ibn Rabi'a suka fito tare da Walid ibn Utuba manya manyan kwalitawa guda uku kenan suka fito suka ce halin mubarak suka fuskanci mummunai sai Abdullahi bin Rawaha da shi da waye Muawiz da wani da su uku suka fito don mutanen Madina suka ce kunga kuna da kima a idan mu cewa ma laraba ne kawai amma dai ba su kai yan da suka fito daga cikin makka ba so muke wani dan da ya fito daga cikin makka ya fito ya tare mu ya ne yabi na bi talib ya ya fito da hamza ibn abdul muttalib da wane ne da uku su fito haka gabza sara daya ali ya gama da nashi hamza sara daya ya gama da wancan kuma suka yi rarrafi da wancan sun yi rarrafi kafin wannan sahabi ya faɗi da Ali bin Abi Talib da Hamza sai kyawa wancan farmaki sai gama da kafirin gaba daya suka dauko mumunin suka dawo da cikin sahun mu kaga tun farko an yi biyu da daya kafin a je ko ina ke a uku da daya kai tun kafin a je ko ina ai kafin an yaki kuma riga an gama aiki ne shugabanni aka fara kafin a je ko ina annabi ya dauki dutse ya ya dauki dukin kasa guda ya watsa ta fada kan idan kowa sannan kawai sai aka ci gaba da gurbi ga mala'iku na sauka daga sama ga sahabbai da takobi kana gingedi kana yaki <laughs> ga su kuma an riga an rike ta kafarai an jefa tsoro cikin zukatan su ga su kuma an matsa ma kasa ta cika ma ido ai ka san duk rukunancin nasara akan ka sun riga sun tabbata Allah ke zalika abin da ya faru na wannan azaba da ta fada kan kafare bi annahum shaqqa Allah wa rasula dan sun saba Allah sun saba manzon Allah wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu dukkan wanda ya saba wa Allah da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab to sai sani Allah mai tsananin hukuma ne sai aya karfi sai ce zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina azaban nar zalikum wannan azaba da ya auka muku ko kafare fadhuquhu ku dan dane wato kamar abin da aka faɗa muku kenan ayyuhal kuffaru fitina wa anna lil kafirina azaban nar kuma lalle kafare suna da azaba ta wuta a gobe kiyama bayan azaba ta gidan duniya Allah tsare mu muhaddamun azaba ce ta tilas da mai sauka a kansu وكذلك لبعض الفساق المسلمين عذاب آخر حتى وكان فساق نفاس قيمة su ma za a masa azaba a lahira illa annahum la yadumuna fiha sai dai ba za su dawo cikin azaba ba sun kamar kamar da abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada. Wannan muke kuskure kuma Allah ya yarda assalamu alaikum wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yake da haƙƙin raba ganima to a yanzu idan musulmai suka yi yaki suka samu ganima ya za a yi kenan yanda za a yi ne sai a raba kamar yadda annabin yayi bayani cikin hadisi ai da aka ce annabi ke da haƙƙi nan ana mayar da martani ne da su sahabban da suka so su shige shin kansu wajen raba tun daga nan ku sauka kame hannu sai Allah ya kawo tsarin yadda ake raba dukiya kamar yadda zamu yi bayani wajen faɗin Allah ta'ala wa lamu anna ma ganitum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير wannan idan muka zama zamu bayani gurgudan hali abinda Allah ya kaddara mu bayyana sannan annabi ya bayani a cikin hadisai wanda ke kara karhin wannan ayoyin ya ake da dukiyar ganima to yanzu da aka yi yakin musulunci karkashin jagoranci shugaba musulmi aka samu ganima sai shi shugaban ya bi ta duka da tsarin da annabi ya bi wajen zaman tashi ganima laqad kana lakum fi rasulillah uswatun wannan kuma yake cewa alkawalin da aka yi mana cewa alkawalin da aka yi wa musulmai za a taimaka musu da sojoji cikin mala'iku wajen yaki har yanzu idan mun nema suka yi wannan koda da ba annabin wannan adadin da iya zuwa akwai malaman da suke da wannan ra'ayin wajen fassarar ayoyin ali imran cewa tun da sharadi ne Allah ya kawo in an cika sharadin taimakon zai wala in tasiru wa tattaku in dai an samu asabr hakuri irin yadda hakuri take da kalmar hakuri shine juriya wajen yaki wa kuma an samu takawa wato an ilmanci da adabul jihad fi sabilillah an sallar dubban jihadi duk abu ne an yi na hani kuma an ne sace to in dai aka yi wannan har yanzu to Allah zai iya ba da wannan agaji akwai wanda suka kafa hujja da umumin wannan aya wannan kuma yake cewa mutum ne ya saci littattafai na addini dan ya karanta ya fa'idan ya fa'idantar da wani yana da laifi a saka da yana da laifi a saka da matakan littafi na addini mallakar wani ne kasa ta kana da zunubi sai ko da a masallaci aka kawo a matsayin wakafi sai mutum ya sace yana da zunubi ka san mutum suna daukar littafin masallaci to wannan ba gidan kowa bane gidan Allah ne to suka wa Allah sata a gidan duk wanda ya kawo littafi masallaci ya kawo ne a matsayin wakafi ita kuma dukiyar wakafi tana tabbata ne ga jinsin mutanen da aka yi wakafin dan su ba waɗansu mutane sanannu ba ana misali idan mutum ya ya ware wannan gida wakafi dan marayu kaga duk jinsin maraya musulmi yana da haƙƙi a me a wannan gida illa iyaka idan adadin waɗanda suka cika ɗakunan suka faru ne zo bai samu riba sai haƙura. amma baya nuna waɗanda ke ciki yanzu da zaidu da salihu da usmanu dan kasance su marayu ya zama mallaka su kadai a'a dukkan wanda yake jinsi ne na baraya ya shiga daga ranar da suka wadata suka fita a sake samun marayu a sa daga ranar da su ma suka wadata suka fita a sake samun mai marayu daga nan har shekara ɗari har dubu mai zuwa idan waɗansu guda uku suka ce an ce gida ne wakafi na marayu sai suka mallake su kaɗai sun yi mai zalunci duk da sunan su marayu amma ai jinsin marayu aka ce ba waɗansu al'aitan bi aya nihin ba ba wani ayin aka nuna ba to haka idan aka kawo qur'ani masallaci dan mutane da suke halartar masallaci su karanta waɗannan mutane kowane irin jinsi ne in dai musulmai ne an yi dan dukkan musulmi sai ka zo ka hana haɗa ka sace kai kadai to wallahi tallahi kana da laifi wurin Allah kuma azaba na jiran ka in baka so ba kar mutum ya sakaci da wannan ko da to balantana ka je gidan wani ko na ko na baka littafi na manta ka hana ka ki kawo min kai ba ka san dai ba zan yafe ba ka ko wanda na baka littafi na manta sunan su kuma su dole su dawo min da su haro na ba su suka tafi da shi na manta ko sunan waye kaida ina rubuta wannan karin sai aka rashin sa'a na manta su duk da ban manta ba dai ka gaban yafe sai ka zo ka ce in yafe ma ina ka dama in yafe in ba haka bai ci malam su idan ka tona ta yafe musu sai a ce ko kai ne wanda yake suwaye salafus salihina salafu salih ake cewa as-salafu magabata na gari da an ce magabata na gari wannan kalma farko tana gaskatuwa ne akan sahabbai da tabi'ai daga nan sai dukkan wanda ya bi aiki irin nasu to shi ma za a sa shi cikin cewa yana bin tafarki na salafu salih dama kalmar salaf tana na gari da ba na gari ba wanda bai tsaya kan sunnar annabi ba dukkan magabacin da ya tsaya kan sunnar annabi to shine magabaci na gari dukkan magabacin da ya rayu kan bid'a to wannan magabaci ne amma ba na gari na haka ba a cewa magabata a yi zumunci an ce mai na gari kuma wannan kamar malamai sun yi intiza'in wannan ma'ana ne dan Allah ya ba da shaida kan sahabbai su ne na gari cikin alqur'ani wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to kuma duk wanda ya zo bayan su sai ya zama mai makamancin su dan Allah ce wallazi nattaba'uhum bi ihsani ba wai ita ba uhum kadai ba kawai ala a bi ihsan dole bi a idan sun yi ijma'i hujja ce dan annabi ya ce la tantamu ummati ala dhalala abin da sahabbai suka yi ijma'i ka zo ka saba masa to kamar ka saba nasin qur'ani ne ko hadisin annabi duk abin da tabi'ai suka yi ijma'i ka zo ka saba masa kamar saba nan sun qur'ani ne ko hadisi ke duk ijma'i wannan ka saba masa ka saba wa kamar nan to amma idan suka yi sabani fa idan aka suka yi sabani to kuma sai a lura da dalilan su wanda aka ga dalilin sa ya fi karfi a karɓi maganar sa wanda maganar sa kuma ba ta da dalili mai karfi a kyale masa maganar sa sai dai ba a faɗa masa bakar magana ko hantarar sa za a roƙa masa gafara cikin abin da yi na kuskure tunda dukkan su ba masu ne bane in sun taru su duka al'ummatu ma'sumatun bi majmu'iha la bi al'umma in ta tafi kan abu to ta zama ma'sumiya ba yadda za a yi taro kan kan kuskure amma kuma al'umma ba ma'sumi sai wa sai manzon Allah sallallahu da haka wannan shine matsayin maganar su a shari'a kuma kasancewar suna da fahimta mai kaifi da shaidar qur'ani da shaidar hadisi ke sa ake gabatar da fahimtar su kan fahimtar yan karshe wajen fahimtar addini wannan ce darasin da aka yi yau duk ya sa masa son jihadi to yanzu me ya kamata ya yi. ka duba cikin zadul ma'ad jihadi karin ibad ibn al-qayyim ya zana nau'ikan jihadi guda goma sha biyu wanda ce ba wanda ya fika sa a duniya irin annabi nau'i ɗaya har nawa goma sha biyu jihadun nafs yana da bangare guda hudu jihad na al'adu shi ma da bangare guda hudu jihadin munafiqina shi ma da bangalorin sa jihadin ne da bangalorin jihadin shaytan shi ma da bangalorin sa in ka hada yake nau'i ne goma sha biyu wanda ya cika su ya cika maratibul jihad da ake bukata wannan kuma kaga shahin su ba zai bayan ba haka amma dana tabbatar in ka duba cikin zadul mawad ya dai karli ba zaka ga bayanai masu kyau na ibrahim qayyim kan wannan nukutar din sa wannan shine karshen tambayoyin da kuma shi kenan sai darasi na gaban Allah ta gobe da safe wai gaskiya ne kawai akwai sanitation ba gaskiya saboda haka gobe da safe dai babu da sai gidiyan Allah ya mu darasin safe da aika saba yi a nan gurin gobe da safe babu amma jibin hadi akwai duka sanawa da na malam Abdul Hafiz sannan dukkan karatu suka kamar yadda aka sanar tun jiya dan an koma kowane karatu daga yau din nan kowane karatu da aka saba yi a inda aka saba